Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin. An wa gadar talwa ta agares buɗin wucin gadi a yau da sahe biyo bayan shekara ɗaya da rabi ana gudanar da ayyukansa mabiya wannan hanyar sai hamdala suke muna ɗauke da bayaninsu. Akwai mawuyaciyar zamantakewa tsakanin waɗanda suka baro mazamninsu na Bani Bangu da al'ummomin asalin garin Ballar Yara cikin jihar Talabiri. Za ku ji kukan zucin wasu daga cikin waɗanda suka baro mazamnin nasu. A shafin rahoton musamman na ranar Litinin za mu maganta kan hukuncin da doka ta tanada ga duk wanda ya yi da yin rubutun karya. Masu sauraro barkamu da yau litinin 16 ga watan Ogista 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Makonin baya-bayan nan a ƙasar Nijar an ƙididdige hatsun na bisa hanya da dama, musamman na bas-bas ɗin sufurin fasinja, wanda ya haddasa mace-mace da jin raunuka yanayin da ke damuwar al'ummar Nijar. Fanta Shamsu ta naɗo mana ra'ayin wasu ga abin da suke faɗa. Ya kamata gwamnati ta ɗauki nohi gyara hanyoyin nan domin bis su samu su zai su yi kai da kawonsu da bulaguransu a cikin ƙasa tare da hanyoyi masu kyau. Don ana ba da haraji kuma ana zuba kuɗin asusu a wayar da kai a ma'aikatan nan domin masu tuƙi su san nohin rayukan mutane da yake samansu. Na farko ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyin da ya rataya kan wuyanta game da batun direbobi a duba kuma batun yadda suke samun lasisi. Mun sani a Nijar musamman ma a nan Yamai yadda ake ba da lasisi. Zance na daban kuma ya kamata a duba a yadda halin direbobi yake. Ni ana gani masu tuƙin ne basu da yawa domin gajiya ta musu yawa ko suna tuƙi ne kwana yake ɗauke su ina jin wannan shine dalili. Yau da saye an yi buɗin wucin gadi na gadar Talwa ta Agades wadda karɓar ta hukumce aka tanada a ranar 31 ga watan Ogista biyo bayan ayyukan da aka yi tsawon watanni 17 yau an baiwa ƙananan motoci da babura damar hawansa su wuce matakin da masu zirga-zirga da motana da muka haɗu da su suka yaba ga kalamomin da suka ma wakilinmu Anise Karim. Mun gode Allah saboda wannan babbar matsala ce ga al'umma a Litta da Agadez da ma duka matafiya da suke bin wannan hanya saboda idan ruwan kogi na telwa suka zo sai an dakata tsawon kwanaki sai ka biya kuɗi an tsallakar da kai amma yanzu sai godiya yanzu haka mun huce hanyar ba wata matsala an kawo wa jama'a sauki. A gaskiya mu mun ji daɗi da an ka buɗe wanga gada na ɗan lokaci domin tana gyara mu su bulaguro ko da wani lokaci za mu tayya ne arlit tare da yan uwanmu in ba a buɗe wanga gada ba ta ina za mu bi cikin karamar mota muke tare da yan uwanmu da ba a buɗe gada gaba da ba mu ƙetarewa don ba ta ƙetare korin nan mun yi sa'a da an ka buɗe wanga gada wahalar mu ta ƙare mako ɗaya bayan isowar su a ballai yara cikin jihar tilaberi wanda suka baro garin bani bangu na fuskantar rashin magewaya da kuma ruwan sha. Bari mu saurari shaidar wasu daga cikinsu da wakilin Hassan Mumuni ya aiko mana. Giro Tun farawar shekara zuwa yanzu maza ba su samu kwanciyar hankali ba mu ma ba mu samu wani kwanciyar hankali ba. Duk inda mun ka zamna ana koran mu ne shi yasa mun ka zo nan wurin. Game da lafiyar jikin yara kuma akwai waɗanda ba su da lafiya ba mu samu magani ba kuma ba mu samu abinci ba. Har yanzu dai muna muna jira ba mu san me zai biyo baya ba. Kuma wurin ga da muke ya matse inna yara sun ka tai sun ka zamna an kore su domin an ke wurin nan na wani ne. Mu dai abin da muke so shine a yi hankuri da mu mu ma mu ɗo hankuri mu yi hankuri da junanmu mu dai mu samu kwanciyar hankali a nan wurin shi muke roƙo. mun gudu ne da yankin bani bangu a wani gari da ake kira dai kuku mun zo ne domin samun zaman lafiya muna bukata a taimaka mana da makewaya yanzu haka ma wata mata ta zo ta yi muna fada akan makewaya yara sun bata ta ga kuma matsalar rashin ruwan sha Bari mu leƙa batun kiwon lafiya. A ranar ɗaya ga watan Ogista an samu ƙididdige halin kamuwa da cutar amai da zawo kwalara a cikin gundumar Dogon Dutse jihar Doso. A cewar shugaban asibitin an ɗau matakan da suka dace domin tunkarar al'amarin. Bari dai mu saurari bayanin Dr. Sumana Haruna a firasa da wakilinmu abdulaziz dan yuma inda ya ce rana na farko na wata uku aka samu mutum guda wanda yake yi a mai da zawo aka gaya munu muka tashi muka tai muka bincike cikin aikinmu duk wanda yana yi gudawa da amai a kamata a ta yi a yi bincike a gani menene shine muka auna kashi muka doka muka tura nyamai daga can aka auna aka ce ciwon babban zawo gare shi shine kolora. akwai mataki da yawa wanda muka doka wajen mutanen rijiya saboda can ne muka samu tun guda amma yanzu yanzu alhamdulillah mutum wanga ya samu lahiyan shi yana ma gida daga baya kuma babu wanda ya kama da ciwo wanga akwai da fare wasu galgadi wani muka yi cikin gari in akwai shi laya wanga kamata kowa ya san da shi kowa ya doka matashi kai wanda zai sa mu rabu da rashin laya wanga rana sha hudu yau babu wani mutum wanda aka ce yana amai da zawo duk dai akan batun wannan cutar kwalara A cikin jihar Tawa gundumar birnin Kwanni ita ma na fuskantar cutar ta kolera inda tun jiya mutane da dama da suka nuna al'ummomin wannan cutar amai da zawo aka ɗauɗawainiyar su a asibitin ta garin wakilinmu Asuman Musa Arzika ya firanta da shugaban ma'aikatar tsafta ta asibitin ta Kwanni Hassan Haruna sai ya ce. Kwanni an samu mutum biyar wanda suka kamu da wannan cuta. Cikin gunduma in an samu mutum guda da wannan cuta a ce. Gajiya zuwa yau al'amari ya tushe muna. Ta kawowa ne ake Mutane tun jiya bayan magariba aka yi ta kawowa. Karhe hudu na sahi muka hita nan kuma karhe biyar aka fara kawowa. yanzu haka ana ta kawo su masu wannan cuta. Ko ɗakunan da za mu aje su ban mu da su. Suna da yawa ba da adadi wannan sai hukuma su mutanen gari suna gani ana kawo su in ba ka dan waka ba ka ji an kawo babu wanda suka rasa su dukkan su dai suna nan suna karban magani ba mu taba hana mutane zuwa ganin yan malata ba amma yanzu mun hana saboda wancan daga zuwa yan gani ne suka doka inda ba mu dauki matakai ba da kin gauri da ta dade da yaduwa cikin garin ga kenan yanzu mutane tun da ta yadu su daina zawa ganin yan malata A wanga lokacin kakar mana sabuwar ciyawar anya ke fita da dabobi ke bukata, sai dai cin wannan ciyawar da dabbobin ke yi a cewar jami'in ilbaji ba ta rasa tarihi ga lafiyar dabbobin. Ga fasarar bayanin daraktan ma'aikatar ilbaji ta gundumar Doso da wakiliyarmu Nana Hadiza Hassan ta aiko mana. Dabbobi suna cikin dazuka domin neman ɗanyen cawa, inda wannan ɗanyen cawa tana da mahimmanci kuma da akasin haka. Wannan ɗanyen cawa a yayin da take tsirowa daga ƙasa, idan dabbobi suka ci ta har suka kai ga can ƙasa, to ba shakka sukan iya ciyo wani abu daban. Wannan ne yake kawo matsala ga lafiyar dabbobi. Makiyaya ya kamata su sani yana da kyau a baiwa dabbobi ɗanyen cawa, amma su yi kokari su kashe kwayoyin cuta kullum ana kawo muna dabbobi da suke zawo wanda muna ba su magunguna don haka ya kamata makiyaya su yi kokari na kula da lafiyar dabbobinsu bari mu yi tattaki zuwa babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. Matasa 'yan Nijar da wasu da suka fito daga ƙasashe makwabta na tururuwa zuwa madarunfa cikin jihar Maraɗi domin tunar zinariya tun yau da wata guda kowane matakan gaugawa ya waje ba a girka domin daidaiton ayyukan tunar ga bayanin da alimun muni malamin koyarwa a jami'ar Maradi ma wakilinmu Muhammad Mamman. Yawancin waɗanda suke haƙar zinariya matasa ne ganin matsalar tsaro gaskiya yana da kyau a sa tsari abin da ya kamata a yi shine a horar da matasa musamman tare da shigowar 'yan ƙasashe daban-daban akwai 'yan Najeriya ana maganar 'yan Mali da Burkina har ma kuma da Sudan wannan ma don ana cikin damina ne ku yi tunanin a ce cikin kaka ne kenan mutane za su yi fito ta ko'ina akwai doka duk wani ma'adinin ƙarƙashin ƙasa na gwamnati ne babu wanda zai ce nasa ne a A'a batun zinariya a nan ma da rumfa an san shi ne tun cikin shekarar 1960 ana da shaidu amma nan suna haƙar ta baki-baki ya kamata a nemi gindin. Wurarenta suna kudanci kaɗan yankin guda ne da zamfara ta fuskar ilimin ƙasa. Daga yankin katsinan Nijar bari mu isa yankin dandawa. A ƙarshen makon nan garin Gaya ya karɓi wata kwamfular wasar taekwondo da ta haɗa jihohi bakwai na ƙasar Nijar da ma na Togo. Shugaban ƙungiyar jiha ta wannan wasar motsa jikin Metro Sule Isiaka ya ma wakilin mu Fadal Alu ƙarin bayani ga fasarar kalamun nasa. Muna nan muna ganin yadda za mu binciko fitattun 'yan wasa cikin yankinmu insha Allah. 'Yan wasa sun fito daga ko'ina, ina yar cewa ma har daga kasashe makwabta domin akwai Togo da ke nan, akwai har yankuna bakwai ga wannan kwambala. Zai taimaka wa ci gaban taekwondo a Gaya da ma kuma yankin Doso domin muna son horar da 'yan wasa da za su iya mai gurbin mayan 'yan wasa kamar Isufu Alfaga da Ben Yusuf. Shi yasa muke nan muna ganin ta za mu samu fitattun 'yan wasa masu kyau cikin cikin yankin gaskiya akwai masu fasa'a sosai na ji daɗin wannan kwamfala yanzu kuma ga rahoton na musamman duk mutumin da aka tabbatar da ya yi layin rubuta takardar karya ga hada-hadar kasuwanci ko na banki bisa ga amfano da takardar ta karya ko ni yunkurin yin hakan za a wato kama shi gidan kaso. Domin samun cikon bayani Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Goja Maimuna Gazibo, gazibin firanta su. Duk wanda ya yi rubutun karya bisa hada-hada kasuwanci ko banki ko rubutawa ta kansa da kansa zai fuskanci hukuncin kasu na wata shida zuwa shekara biyar. Duk wanda da gangan ya yi amfani da takardun karya shi ma zai fuskanci hukunci iri guda. Tamkai ya yi rubutun karya ne. Duk wanda a sake ya yi amfani da takardu mai rubutun karya da bayanan ba su cika ba ko ba daidai ba zai fuskanci hukuncin kasu na wata shida zuwa shekara uku da biyan tara ta shika hamsin zuwa shika ɗari biyar. Ɗaukar niyyar rubutun takardu da ƙarya mutum zai fuskanci hukunci guda na yin laihin rubutawa ƙarya. Waɗanne ƙarin hukunci ne aka yi tanadi a yayin da alkali ya tabbatar da mutum yana da laifi. maimancin laihin rubutun ƙarya shine ba ku samu yanayin sassaucin hukunci ko sakin talala da zaran an tabbatar da kun yi laihin tilas ne sai kun yi zaman kasu ban da kasu kundin shari'a ya tanada wasu hukunce-hukunce da za su biyo baya da tare da za a zuba mai tamanin ƙasa kuma ƙarin hukuncin nan za su karyar da ɗan kasancin ku gaba ɗaya ko wasu daga ciki da duk wanda ya yi laihi sun jibinci zubar da yanki na yin aiki har kora daga gwamnati da wanda aka hukunta duk lokacin da aka hukunta ku da laihin rubutun ƙarya kenan ba za ku yi aikin gwamnati ba za a hana muku yin zaɓe ko a zaɓe a shimilke zuwa ga duk wani yanki na 'yan ƙasa ko na siyasa ko samun wata galar yabo. Miye tasiri na rasa 'yancin ɗan ƙasanci da na siyasa ga wanda aka yankewa hukunci? Ba za ku iya zaɓe ba, ba za ku iya zama ɗan takara ba, kuma ba za ku iya samun galar yabo wadda gwamnati ke bayar. Ba ku da hurumin rantsuwa ko shaida ko zama a matsayin shahararre duk wasu lamura da ke gabata a zaman shari'a ko da ba da wasu in ƙanƙanan bayanai ne saboda ba ku zama abun dogara ba, ba za ku iya shiga taron shawarar iyali ba, zama wakilin wani illa na iyan cikin ku ko bisa rayuwar da za ku yi cikin iyalin ku. A shawarar iyali ba ku iya zama wakili in dai har an tabbatar kun yi laifin rubutun ƙarya duk wanda aka shaida ya yi laihin rubutun karya ba zai iya samun izinin rike makami ba ba zai iya zama shugaba ba ko mai mallakar wata makaranta ba zai iya ba da karatu ba ba zai iya kasancewa mai sa ido mushe ko profesa mutunan ya salwanta rayuwarsa ya rasa wata makoma sauraro a bunda ya sauka kenan a madadin sani isaka da ya daidaita muna seti da dukkan sauran abokanan aiki na nan yame da kuma na cikin kasa baki daya ni na kuɗan badan da arziki malamin mangun ke muku sallama a futa lafiya. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da digo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi Tare da Sarauniya FM lamba dari da biyu da digo daya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara.